Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Shi dai wannan sabon shiri wanda zai mai da hankali kan zaben Najeriya na shekara mai zuwa. Zai dinga zuwa muku ne kowace ranar Laraba a shirinmu na karfe 8 na safe, kana kuma a maimaita shi ranar Alhamis da karfe bakwai na safe. Kamar da yadda watakila kuka sani, a watan Fabrairu mai zuwa ne ake sa ran gudanar da zaben Najeriya a matakai daban-daban da suka hada da na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da kuma na jihohi. tuni jam'iyyun siyasa sama da saba'in suka gabatar da sunayen 'yan takararsu ga hukumar zaɓe waɗanda ake sa ran su wakilce su a matakai daban-daban To ɗaya daga cikin ginshikan gudanar da wannan zaɓe shine dokar zaɓen kansa wanda tuni majalisun ƙasar suka amince da ita kuma abin da ke ɗauke hankalin jama'a a cikin dokar shine batun amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'u wanda ya matuƙar tasiri wajen rage maguɗi a zaben shekarar 2015 majalisa dai ta kammala aiki a kan dokar kuma yanzu haka ana jiran shugaban ƙasa ne ya sanya hannu a kai Domin sanin tasirin wannan na'ura na tantance masu kada kuri'u da ake kira card reader, shirinmu na yau zai mai da hankali a kai da muka ji ta bakin wasu 'yan Najeriya. Amma da farko ga shugaban kwamitin Majalisar Dattawa, Sanata Suleiman Nazib Gamawa, wanda ya jagoranci amincewa da dokar zaben. To magana na kadri da wanda al'ummar Najeriya suka santa na'ura ce wanda take tantance zaɓe ko wa'anda za su yi zaɓen wanda aka fi sani da suna kadida abu ne muhimmin abu wanda a dubu biyu da sha biyar wannan zaɓe da aka yi kadirida na daga cikin abin da ya bayar da nasara wa zaben nan ya inganci zaɓe ya kyau wajen kashi 80 in ba ma kashi 90 ba domin da babu wannan na'urar tantance wanda za su kada ƙura a san yawansu da sauransu wallahi ina tabbata ma da wani labari ake yi ba wani labarin na yanzu ba shi yasa a matsayinmu na wanda muka ce za mu yi wa talaka aiki a matsayinmu na wayanda aka zaɓe mu domin mu zo mu kare hakkin talakan najeriya a majalisar dattawa muka ga ya zama tilas wajibi ta zama dokan ƙasa wato a cikin dokoki na inec mazaɓa wato inec wanda take gudanar da zaɓen ƙasa muka tabbatar ta zama doka yin amfani da kadiri da ya zama wajibi ya zama doka kuma wannan dokan doka ne da zai ba da dama a zaɓe na gaskiya zaɓe na keke da keke zaɓe wanda za ta yi inganci zaɓe da zai ba wa talaka ɗan najeriya dama ya zaɓi wanda yake so ko ya kada wanda yake so ya kada sanata gamawa ya ce sabuwar dokar zaɓen ta yi bayani ƙarara cewar rashin wannan na'ura ko rashin amfani da ita na iya sa a soke zaɓen da aka yi a mazaɓa A yanzu dai ba kadiri da ba zaɓe, domin abin da muka faɗa shi ne, in aka ranar zaɓe kafin a fara zaɓe, a tabbatar da cewa kadiri da na aiki, a kawo kadiri da wato mai aiki. in aka kawo kadiridan nan aka tantance 'yan zaɓe aka san yawansu ko a yi ana tantancewa ana zaɓen aka yi zaɓen ka ga amfani da kadirida amma in ba kadirida awa uku zuwa ƙarshen zaɓe in ba a yi amfani da kadirida in ba a kawo kadirida ba wato na'uran tantance zaɓe to wannan zaɓen a dakatar da shi na wannan eh, unit ɗin wato wannan rumfan zaɓe kenan sai washe gari wanda at least mun tabbatar da cewa zuwa washe gari awa 24 an kawo wata kat, wani card reader din wato na'ura mai tantance zaɓe hukuma mai tantance masu zaɓe domin a yi amfani da wannan a tabbatar da cewa an yi zaɓe to wannan awa uku din kafin lokacin mun yi ne ba don komi ba illa kar ya zamana cewa an kawo wata dabara ana cewa awa ɗaya zuwa ƙarshen zaɓe a kawo na'uran zaɓe to kaga wannan ba a ba wa wannan mazaɓar ko wannan rumfan zaɓen dama su zaɓi wanda suke so. To da yake wannan doka an yi ta ne domin inganta harkan zaɓen mun ji ta bakin wasu 'yan Najeriya waɗanda suka bayyana ra'ayinsu ga wakilinmu Muhammad Sani Abubakar. Sunana Hajiya Binta Mamman daga Gurara. Gaskiya muna murna kuma muna maraba da wannan abin da majalisa ta ƙara tabbatar mana cewa za a yi amfani da wannan kadirida din saboda kadrida uh, da aka yi amfani da ita a shekara 2015 shi ya kawo mana nasara kuma gaskiya muna murna da mutane a baya ba sa son fitowa su zo su yi zaɓe saboda duk wanda suka zaɓa akwai yadda ake cuwa-cuwa a canza amma da allah ya kawo mana kadiri da ko a nan pooling unit za ka yi wani abu already signal ya riga ya kai headquarters cewa wannan zai yi zaɓe sau biyu kaga da wannan kadrida ɗin za a rage abubuwa da yawa waɗanda ba mu so su zama shugabanninmu da amfani da wannan da zai rage mana mugayen mutane a cikin gwamnati sunana abdulhamid abdullahi dan kyarko to alhamdulillah wannan ba karamin nasara bane a najeriya ba karamin albarka bane zai kawo mana ba don kawo ba saboda jam'iyyu da yawa sun daɗe suna tattaki akan jama'a an yi kamar na 2011 2015 yanzu muna ta tafiya 2019 to kullum najeriya ci gaba ake abinda mu muke nema shine duk yadda za a samu inganci a dukkan abin da zai faru a najeriya nake gani kana da yakinin cewa wannan kadida zai tabbatar da zaɓe mai inganci kenan a 2019 eh alhamdulillah ai dama kamar yadda muka bayani an daɗe ana tattaki akan mu murna muke akan cewa kadida din nan ba karamin nasara bane gare mu saboda ba za a sake mana abin da aka saba mana ba dan da a fefofi ake yi wani ma kawai zai samu eh, takarda ne kawai ya rubuta abin da zai rubuta su turo mu ainak ainak su faɗa amma yanzu wannan kadrida zai gaya mana akan mutane nawa ne a karamin hukuma mutane nawa ne a jiha mutane nawa ne a polling unit kuma duk abin da aka yi kadrida din shi yake reading kuma shi zai gaya mana abin da hakikanin abin da mutum ya samu sunana yusuf sharif banki well uh, wannan abu ne mai kyau kuma an samu ci gaba domin kuwa da babu kadrida a 2015 da buhari da bai ci zabe ba saboda wannan kadrida ne ya sa aka hana magudi aka hana ma kara bot a wasu jihohi da muke tunani a lokacin ma na wani bangare ne daban ni dan kasa ne asali dan kasa ne gaskiya ta zo zaka faɗa ne kun ji ta bakin wasu 'yan najeriya kenan dangane da wannan doka da ta amince da amfani da na'urar tantance masu kada kuri'u to wakilin namu ya tuntuɓi farfesa jibrin ibrahim na cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ke birnin abuja kuma ga tsokacin da ya masa kan amincewa da wannan na'ura. a dama mun damu da muka ga zaɓe ya kusa kuma ba a sa wannan na'ura a doka ba yanzu da aka sa eh, hankalinmu ya kwanta muna jin daɗin wannan abin da aka yi kuma fatan da muke yanzu shugaban ƙasa ya sa hannu a kan dokan. Ya kake kallon tasirin shi wannan card uh, musamman a zaben 2019 wanda kusan jama'a da dama suna sare zaɓe ne da zai ɗau hankali. Wato za ka iya tunawa kamun zaben nan na 2015 an daɗe ana magudi. dabaran da ake amfani da shi a wannan magudin ne sai mutane ba su fito su yi zaɓe ba kawai sai a duba mutane nawa ke da rajista sai a ce dukansu sun fito sun zaɓe mutum guda haka aka ta yi a da to shi wannan na'ura na card yana hana irin wannan don na'ura ne mai tantance ce da wanda ya kamata ya zaɓe in kuma ba a tantance ka ba ba za a barka kai wannan zaben ba domin haka wannan ya rage ma kuɗi matuka eh, amfanin shi kenan domin haka eh, wannan zaɓen da za a yi baɗi da kowa doka za ta ce dole sai an tantance shi to ba za a ringa sa mutane wanda ba su fito sun yi zaɓe ba a ce sun zaɓi wani domin haka zai inganta makoman zaben kuma zai tabbatar wa duk mutanen ƙasar nan duk wani wanda aka ce ya fito ya yi zaɓe to mutum ne wanda ya kamata ya zaɓen da sunan shi a rajista kuma an tantance shi ba ma gudi duk wani makoma da aka samu za a fi yadda da wannan makoman amfanin shi kenan. Za ka iya cewa amfani da wannan na'ura zai iya ba da tabbacin hana arin gizo? Kwarai zai hana wannan domin abin da aka faɗa yanzu a cikin dokan zaben shine duk wani wanda ya zo ya jawo fitina to wannan zaben da aka yi a wannan wurin za a soke zaben ma an yi domin haka sun san yanzu babu wani riba da za su samu in sun jawo rikici tun da zaben za a soke. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin muhammad sani abubakar da ya yi hidimar haɗa shirin da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu hassan Alassar suleja bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya Umu Nawa